أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba ashirin ga watan zulqa'da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta da 1442 wanda daidai da talatin ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari jihar kaduna wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من كان أتكن باب اليقين والتوكل من كرنت حديثي قد هدو أساتن دي قباته سيلوك تيمن هالنسة وأن ساتن إن شاء الله za mu tashi a hadisi na biyar a wannan babin a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na 61 malam yake cewa al-khamis hadisi na biyar a wannan babi an jabirin radiyallahu anhu أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد ولما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدرك فأدركتهم القائلة فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت ثمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اختلط, اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه قال يتي حديثي دقى جابر Allah ya ƙara yadda a gare sa Jabir ɗan Abdullah kenan annahu ghaza ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibala najd yayi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bangaren najd wajajen wato Yaman da bangaren da ke gefen wurin dukansu ana kiransa najdu to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaki tare da Jabir dan Abdullah yake bada labari a wannan bangaren falamma qafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum ayayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dawo kafala ma'ahum aka dawo tare da su fa'adarakatuhum alƙa'ilatu fi wadin sai baccin rana shi na ke kira ƙa'ila kailula sai baccin rana ya riske su fi wadin a wani kwari kafirin iba wanda ke da yawan ƙayoyi a cikin wannan kwarin fa nazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya sauka a wannan kwarin da ke da yawan kayoyi a cikinsa فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله يسوكا والعنقر وتفرق الناس تمتني أكر الربو وانتا يجيتا وانا يجيتا وانا يجيتا وانا يجيتا فأتاروري إيبا إذا من ne أكي yi سوى دكاغا إذن أبو كان abokan سكزو إن كنا in إيزا سجمد ɗaya za su gama da ku kaga an samu wato ba zai yi a far musu a lokaci ɗaya ba sai suka rarrabu ya tazilluna shajari kowa inda ya rabe da ɗan uwansa yana shan inuwa a ƙarƙashin bishiya saboda akwai zafin rana kuma daman kun san sahara to kaya ce tafi yawa to wannan kayar da ke gefe akwai bishiyoyi to kowane sahabi idan ya zo sai ya tsaya a ƙarƙashin wannan bishiyan yana shan inuwata tun da rana ne kuma ana zafin rana wa nasala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tahta samuratin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauka a ƙarƙashin wata bishiyar da ake shan ta idan lokacin zafin rana ya yi a sahara ita ce ake kira samura bishiyar da ake shan inuwa a ƙarƙashinta idan ana zafi a lokacin zafin rana a sahara to irin wannan bishiyar ana kiranta samura mazala ya sauka a allaka biha saifahu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya rataya takobinsa a jikin wannan bishiyar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rataya takobinsa wa nimna naumatan jabir dan abdullahi ya ce muka yi irin wato muka yi wani bacci wani irin bacci na hutu kaga akwai gajiya kenan ko aka yi hutu aka kwanta Fa'iza رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا sai ga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana shelanta mana yana kiranmu ku zo ku zo ku zo ku zo yana kiran sahabbai wa idza indahu a'rabiyun sai ga wani ɗan ƙauye a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa mutane suna fassara shi da balaraban ƙauye kuskure ne abinda ake kira a arabiyun shine ɗan ƙauye baki ne fari ne dan fata ne sunansa mai ɗan ƙauye an gane balarabe ne ko ba balarabe ba in dai daga ƙauye ya fito sunansa mai a arabiyun shine Allah ce al a shaddu kufran ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله Allah ce kauyawa a shaddu kufuran su kafirci wa da munafunci wa ajdaru Allah ta'lamu hudud ma anzala Allah ala rasuli kuma su suka fi cancanta a ce sun kasa sanin iyaka na dokokin da Allah ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ko jahili a birni in yaje kauye menene akar magallahu amma an ka ganja nan tintiri ne number 1 amma in yaje tan to za ka je karshen ta ya zama malami dan zai ga na abu ka je zai ce kai ko ni da nake jahili wannan abun ba haka bane ina fata an gane to al-a'rabi ana nufin dan kauye saboda dan kauye ne ake ganin sa da wauta ina fata an gane dan wasu sukan ce wato balaraban kauye wannan kuskure ne dan kauye shine zai yi abu in aka ce a arabiyun dan kauye to in ka ji abin da yi ba za ka yi mamaki ba saboda me akwai wauta ga wa dan kauye abin da shi zai yi kai abin ni ba za ka iya yin sa ba kai ko ka je kauyen ba za ka iya yin wannan abun? ba na wauta to shine yace sai suka ga wannan kauyen tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai manzon Allah tsira da nincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yace musu inna hadha ikhtarafa alayya sayfi lallai wannan mutumin ya zare takobina wa ana na'imun alhali ina bacci ya ya gani ina bacci sai zare takobin yana ganin dama ta samu ko zai kashewa da zai kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me ya faru sai manzo Allah ce fasaiqaltu sai na farka daga bacci saboda sifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin ruwayan Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i tanamu aynahu wa qalbuhu yaqzan idanuwansa na bacci amma zuciyarsa ne a farke take saboda idan zuciya na farke ko mai ke faruwa za ka sani ko amma idan zuciyar ta kulle duk abin da ke faruwa a bacci ne ba ka iya sani saboda zuciyar ta riga ta rufe mu dukkanmu in mun yi bacci zuciyarmu na rufewa ina fata an gani amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa a buɗe take a farke take saboda haka duk motsi yana sani shi sa koda yayi bacci yana farkawa baya sake alwala zai je sallah ina ba ta gane shine Abdullahi dan Abbas yake ba da labari na kasance ina kirdadan sallan daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka aike ni gidansa ranan sai ya fada yana gidan gwaggo gwaggonsa maimuna yace sai ya ki zuwa sai da yamma sai da za a ce mai kwana ka yi bacci a nan gidan yana zuwa ko sai manzo Allah ce mai to ka yi bacci kaga dama mai faɗo ya zo mai daidai da zama yana haka kawai yana cikin tatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kawai sai ga manzo Allah ya farka yace yana farkawa yace sai naga ya sa hannayensa nan bayan hannunsa ya sa sai mutsuka idanuwansa guda biyu sai karanta ayoyin goman karshe na suratul Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa karshe yace ni ma sai na mutsike ido na na karanta ta ai shi ma alaran mu ko shi ma sai ja tilawa da ya gama yace sai manzo Allah ya kabbarta kaga bai sake alwala ba yace shi sai je alwala da ya alwala sai ya zo mamu idan zai bi liman a ina zai tsaya a daman liman ko sai ya tsaya a hagun liman da yawo ne ya ce manzala sai ya tama kunni na sai ya jawo ni baya sai ya dawo da ni damansa ya ce sai ya tsalla raka a biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame nawa nan? ya yi biyu ya sallame nawa kenan ya yi biyu ya sallame nawa kenan ya yi biyu ya sallame nawa kenan da ce ya yi ɗaya in an haɗa ya zama nawa kenan sha uku kaji inda aka samu ruwayan sha uku a sallan dare to amma da yake shi yaro ne bai san bambancin ba saboda manzala yakan fara yin salloli raka'a biyu ne, haka na ta tace cikwasan ne rawatib ɗinsa sannan sai ya yi sai ya yi sallan daren sarka goma sha ɗaya to kaga shi tun da yaro ne nawa ya gari sha uku shi sa sai ya lissafi ya ce me goma sha uku amma ta me sha ɗaya ne ba sha uku manzan lai ba biyun farko cikwasan ne rawatib din da yake yi raka abin da ake yi bayan isha to manzala baya yin ta sai in ya tashi yin sallan dare sai ya yi ta takaitatta raka'a biyu ba ba tsawo sannan sai ya yi guda sha masu tsawo to amma kaga shi tun da yaro ne sai ya haɗa kawai ya ba da lissafi an gane daman sha ɗaya ne ya yi to muhallin shahid a ciki saboda zuciyarsa a farke take idanuwansa ne ne ke bacci wannan siffa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yazo kuma a cikin at-taura cewa tanamu ainahu wa qalbuhu yaqfan to manzo Allah yana farke shine yake ba sahabbansa labarin wannan mutumin sai ya ce fastaiqastu wa huwa fi yadihi saltan sai na farka sai na ga takobin a hannunsa ya zare ta shine sultan ai sallah ya ya riga ya zaro ta me yake jira me ko dai datsa ko dai ne da soka to amma ka san shi mugu in zai yi barna daga dara yake yi ko in mugu zai yi barna daga dara yi kaga yana da daman da zai iya cewa kawai yana zarowa ya soka mai ko amma yana so ya nuna isa kala sai ce wa manzo Allah yana zarowa sai manzo Allah ya farka sai ce wa manzo Allah man yamna'uka minni wa ya isa ya hana ni kashe ka yanzu kaga yana so ya nuna masa ne isa gadara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kultu ya ce sai na ce Allah salasan kalma ta imani Allah Allah Allah cikin. <laughs> wannan kalmar ne tana mutu wani bawan Allah da yake bani labari a Kano a layansu wai akwai wani ɗan iskan sufi wai shi in ka zo gidan shi wai malami ne in ka dinga assalamu alaikum ko so dubu za ka yi ba zai fito ba amma an ka tsaya ka ce Allah Allah zai fito shi ba wai ne Allah ina fata an gane ce irin gayin nan na anguwa sai abin ya kai shi nan ya ce ya yi sallama ya yi sallama ya yi sallama shedani bai fito ba ya ce da ya ce Allah yana cewa Allah na biyu kafin ya ce na uku sai gashi ya fito ashe yana nan da wani katoton gora gora da yarma kama shedanin akai a take su mar da shi sai aka kai shi kara kotu aka ci shi tara shi wannan dai ban Allah da ya mai wannan kaga da ya rage mugun iri Allah kiyaye ina fata an gane to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce Allah ya kira sunan Allah sau uku amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun sanan fa imani ne ke aiki <laughs> nan imani ne ke aiki alakan mutum da ubangiji da tawakkalinsa da yaƙininsa da ubangiji ana inda zanna abdibi ina duk inda bawa na ya zace ni in ka Allah na tare da kai to yana tare da kai in ka ba baya tare da kai to da mun baya tare da kai ya a kyale ka da dabararka sai maza Allah ya kira sunan Allah zuciyar da tafi kowace zuciya tsoron Allah a duniya zuciyar da tafi kowace zuciya tawakkali ga Allah zuciya da tafi kowace zuciya a doron ƙasa yaƙini da ubangiji sannan kuma zuciyar da tafi kowace zuciya ikhlasi da sanin Allah shine zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. to gashi nan yana kiran sunan Allah Allah me ya faru yace kawai sai tsoro ya kama wannan mutumin sai ta kobin ya faɗi kiran sunan Allah sai ta girgiza shi ulidu Allah a wajen rahman ko ayyan ma ta da'u falahul asma'ul husna ka ce Allah ko ka ce ar-rahman wanda ka kira sunan waye Allah ne to Allah ya amsa masa sai Allah ya kazafa fi qalbihi Allah ya jefa masa tsoro sai ya girgiza saboda sunan wa kira Allah takobin ya fadi takobin bai kai ga kasa ba sai manzo Allah ya saki sai riki a hannu sai ce walam yu'aqibuhu shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa ukuba ba bai masa ramuwar gayya ba ko inda ne ce yawa haduwa ta zo daidai da zama a'a kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya haka in ya samu dama yana yafewa ina fata an gani kamar yanda yawa mutanen makka ma antum tadhunnuna anni fa'ilun bikum wai me kuke tunanin ni manzo Allah zan muku yau kun kore ni a garin makka ina kuka zala yana kuka ya juyo ya fita wajen makka ya kalli makka ya ce kai makka duk duniya ba inda nake so kamar ki ba dan mutanen da ke cikin ki sun kore ni ba wallahi ba zan fita ba kisa da ya shigo madina ya ce ya Allah ka sanya mana san madina kamar yadda ka sa mana san maka ko fiye da haka haka kenan manzala na kaunan ne haifa. amma ban da ɗan Najeriya ɗan najeriya saɓaloto ne nan ba wani a kan ƙasansa wanda ke so shi za a haɗa baki da shi a cuce a cuci ƙasan a cuci ɓangarensa a cuci yankinsa saboda shi huhun ma'ahu ce ba ruwan shi inda za a cika aljihunsa shi ba ruwansa wannan ba tarbiyya ba ce kyakkyawa Allah ka shiga shi ne malam ya ce walam yi aqibuhu maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai mai da martani a kansa ba wa jalasa ya zauna muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Kitabul Jihad was-Siyar haka Imam Muslim ma ya rawaito sa a cikin sahihinsa sai malam yace wa fi riwayatin a wata ruwaya qala Jabirun Jabir dan Abdullahi yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa bi zatin riqa a yakin da aka yi riqa wanda tafin kafa ya dinga farfashewa saboda tafiyan da aka yi ina fata an gane wanda arriqa asali wuri ne wanda aka tafi wajen yakin nan to wannan yaki shine a ya faru shi jabir yake bada labari Allah ya kara yadda a gare sa ya bada labarin cewa sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan wuri to me ya faru yace fa idza atina ala shajaratin zalilatin sai muka zo wajen wata bishiya mai inuwa taraknaha li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka duba tarbiya sai da muka ga inuwan na da yawa muka garwa manzo Allah ya je tsaya a wurin girmamawa ko tarbiya gawa gawa malam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin su ko girma malami ina fata an gane suka girma a ah, to nan malam ne na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa wa sallam ina fata an gane wanda zai ce a kara makalla na riga ka kawai ka je ka nemo wuri kuma zai fuska <laughs> ina ba ta hanya ne zai ce a riga ka gafata malam ka koma wani wuri eh. saboda shi a duniya na baya so ya ga malamin shi na jin daji to sai dan najeriya dan najeriya ma dan arewa ala ka shirya da mu shi ne malam yake ba da labari to me ya faru ya yace faja'a rajulun minal mushirikin sai ga wani mutum daga cikin ya zo wa sayfu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bishajarati alhali takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rataye a jikin bishiya ina ba ta gane yana rataye a jikin bishiya to me ya faru fakhtaratahu sai wannan mutumin ya zaro takobin faƙala ta kafu ni sai wannan mutumin ya ce mazala kana jin tsoro na? ko? kana jin tsoro na? ko na amsa ya bashi ƙalala mazala ce a ah, kana tsoronka ƙala fa manyan na'uku kaga nan akwai ziyadatu ilmin wanda a wancan ruwa bai kawo ba ko kaga a can bai ce ya tambaye shi cewa kana tsoro na ba a san daman shi mugu haka yake sai ya fara tsoratar da kai kenan in ka tsorata da shi to shi kenan best target sai abin da ke bukata idan ya dan zabar ya ga zai ce kai wannan fa sai yake kaga ya dan tsaya to shi ne sai ce mai man yamna'uka minni waye isa ya hana ka ya hana ni kashe ka akwai shi qultu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na ce masa Allah ne kadai ya isa ya hana ni ya hana ka kashe ni kuma waye isa haka wani mutum ya bani labari a nan garin ya yi addu'an fita ne daga gida sai suka yi da amrobas aka ce musu lie down yana lie down matashi suke ce ba ka yi addu'a wani ba ya ce har ayatul kursi na karanta ɗaya daga cikin robas ɗin sai ce kai ayatul kursi ka ba ta yi amfani ba kawo kuɗi gashe ya ji su ogan na wurin ya ce ne ka ce sai ce boss aina ce mai ayatul kursi sa ba ta masa amfani ba Bam sai ya harbe shi ogan ya harbi wancan abokin aikinsa sai ce ku tashi ku tafi ku kursin ku ta amfani to wai sai muka wannan abun wanda abin ya faru da shi da bakin sa yake gaya min <laughs> to wai sai wannan shi da yace sai tashi to waye isa manzo Allah ce mai Allah kuma Allah ne kadai ya isa ya kare shi wa fi ce. wa yace riwayati al-isma'ili fi sahihihi a ruwayan abubakar al-isma'ili shine ahmad bin ibrahim al-isma'ili wanda ya rasu shekara ta da 371 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi al-mustakhraj ala sahih al-bukhari yana da littafi shine yace maka fi sahihihi ai mustakhraj ala sahihil al-bukhari faƙala ta ya ce a wannan ruwayar tasa man yamna'uka minni ya isa ya hana ni kashe ka ƙala Allah sai manzo Allah ce mai Allah ƙala fasaqata sayf yanzu kaga karatun ya fito san ba ce takobin ya kada ba sai aka ce falam a ajalasa ko be masa ukuba ba bai maida masa da martani ba amma ne ya zauna to anan sai ce a saƙafa saifu sai takobin ya faɗi min yadihi daga hannunsa fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa saifa sai manzan Allah kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayansa ya rike wannan takobin fa shi kuma manzon Allah sai ya ce masa man yamna'uka minni wa ya isa ya hana ni kashe ta kai kuma faƙala kun khaira akhidin sai ce ka zama fiyayyen mai da martani idan an masa wato kada ka ce za ka kashe ni inda yanzu damar ta kubuce masa ko? faƙala tashhadu an la ilaha illallah ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba sai ya yi amfani da ya isar da saku sai ce ah, ka shaida ma ba abin bauta da gaskiya sai Allah ta ga da'awa ke duk inda kake ka samu dama ka isar da saku a inda kake sana'a in kasuwa ne kai kwastoma ya zo yana kaza ka ce a ah, wannan abin ya saba sunna ga ka isar da saku ko ya ce aka rama kallawa wato wai yana jin tsoro kada ya ce aka kwastoma ya ce ba zai kara zuwa ba kuma shi ba ne a nan ma ka isar a ofis ne kana shigowa kai wani ya yi abin da rage a ah, wannan ya saba sunna eh dawa kenan ina fata an gane kana zaune ne ka goni ya wani abu a ah, wannan abin bai dace ba wannan abin ya saba gaskiya ya saba sunna ya saba karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kana isar da sako manzo Allah sai tallata mai musulunci yanzu ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala la sai ce a kai Allah ce la ikraha fi din ko ba a tirsa sa mutum a addini manzo Allah ya tallata mai ne shi yace a walakinni uahiduka alla uqatilaka sai dai na maka alkawali ba zan yake ka ba wannan fadan da za a yi ba zan je da kai ba ba zan je ba kuma ba zan yi participating wajen yakin ba ba zan yi ba ni dai ba zan musulunta ba in ji shi wato shi ba zai musulunta ba amma ne ba zai yaƙi manzan Allah ba tun da yaƙi za a ji ba za a yi amfani da shi a yaki manzan Allah ba to me ya faru sai ce wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak kuma bazan zama tare da mutanen da za su yake ka ba ni bazan yake ka ba personally haka ce. kuma shi ba zai yi amfani da kansa tare da waɗanda za su yaki manzo Allah ba da safansa kaga yawa manzo Allah alƙawali ko fa khalla sabilahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi da kashe shi ba inda wani ne zai ce yi ka yi niyyar kashe ni ma barin kashe ka kafin ka kashe ni dama ce baka samu ba tuki tunda na samu karin aiki da kai lahira ina ba ta gani kamar misali ne a ce roba ya shigo gidan mutum ya riko bindiga yarin yana kokarin haka kawai ya kwace to me kamata ya yi <laughs> wani ya ce sai ya rube shi Eh, kaga yanzu zai ce mai me za ka yi da zan kashe ka a ce ya kudi kaka kashe ni to za ka ƙara yin wannan aikin ya ce to ni ita ba za ka ƙara wannan abin ba zan kyale ka <laughs> zai yi mutum ya haka zai ce zai kashe shi ko eh, zai ce ma ya mazala Allah ce kashe ka kashe me ka kashe banza ko a ta yake isar da saƙo. kuma zai iya karɓa. ai mutum ne zuciyar ne ta ke kashe sa yawan nan kuma Allah ya da inda da kyakkyawan niyya kai Allah zai iya kausasa zuciyarsa ya kuma musulunci gyara Allah ka samu dace to me ya faru shine sai malam yace ce ata ashabahu wannan mutumin ya je ya samu abokan fa qala sai ce ji tukum min inda khairin nas Allahu akbar ma shahidahu al gaskiya shine makiyin ya shaida gaskiya yace kai jama'a na zo muku daga mutumin da ya fi kowa alkhairi a duniya sallallahu alaihi wasallam kaga makiyinsa ne da kansa yake ne shaidawa cewa ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi yana da dama inda wani ne a tuntuni ya kashe shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi shi kuma ya kyale shi to wannan abin sai masa tasiri daga baya ma ya zo ya musulunta amma muhallin shahid a ciki kaga tawakkalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji da yakinin da yake da shi cewa Allah zai kare shi Allah ya kare shi ko bai kare shi ba shine ana inda zanna abdibi ni ina duk inda bawa na ya zace ni in kasance ina tare da kai to ina tare da kai in kasance ba na tare da kai to Allah baya tare da kai kaga me ake so ka kawo kusa Allah ko da yaushe ka kawo Allah kusa to idan ka kawo shi kusa sai ka ga ya maka abin da baka taba tsammani ba ina fata an gane idan kai tunanin Allah zai taimake ka sai Allah ya taimake ka kai tunanin Allah ba zai taimake ka ba sai Allah ya kyale ka da dabararka ina fata an gane Imam Nawawi Allah ya ji kansa da rahama wata rana yana rubutu ka san bai taba aure ba bai taba aure ba har ya mutu yana rubutu ka san da lagwani shine fata a shafa masa mai zaitun yana fata an gane da shi ake fitila to yana yi yana rubutu yana rubutu yana rubutu sai ya cinye gabaki daya ya kone kariya yanzu garin ɗakin zai koma mai duhu kawai sai hannun shi ya koma fari kamar yadda kaga wannan fitilar sai hannun sai ya koma fari yana haskaka mai ya fara rubutu ne kenan alaƙa shi da wa ubangiji saboda ya sa Allah amin na akwai alama ta walittaka kaji su ba sun ce alisun a ba sa labarin su a wato ne waliyai da karama to wannan mai ce ce dalilin haka ne fa malaman sunna suka rubuta imamu abu nu'aym yana da littafi musamman mujallaji goma ya sa mai suna karamatul auliya wa tabaqatul asfiya afwan ya sa mata suna hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya mujallaji goma imamun lalaka'i ne yake da littafi karamatul auliya imamu khallal shi ma yana da karamatul auliya kaga me yake so ya nuna maka alama ta karama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi daga sharrin wannan mutumi shine sai malam yace qauluhu maganar da yace hafala ai raja'a ya dawo kenan ko al'aba ya ce a shajarun lazi lahu shau bishiyar da yake da kaya shi na ke kira Al'awa, a samura fathi sin wa mim ya ce sinun ɗin yana da fataha kuma mimun ɗin yana da zamma shi ne samura a shajaratu mina falshi wato bishiyar da ake hutawa a ƙarƙashinta saboda zafin rana shi ne a falshi ina fata an gane wa hiya al'izamu min shijra min wato kamar reshe ne daga cikin bishiyar da ke daya a tattare da shi sai ce waqtarafa saifa ai sallahu wa huwa fi yadihi ya zaro takobin alhali takobin yana hannunsa saltan ai maslulan wato ya ya riga ya zare takobin kawai sara ko suka yake bukata yi a wurin wa huwa bi fathi sad ya yace sadun ɗin an masa fatha wa dhammiha kuma ana masa dhamma ko sullan ina fata an gane kenan me an wato zare takobin kenan wannan kaga yana nuna mana saƙon tawakkali da ubangiji wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu ko duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadan dan masa saboda haka manzo Allah da Allah ya dogara kuma duk duniya da shi ake koyi kuma sai Allah ya kare shi duk wanda yayi abin nan to kai shi kara wurin Allah in dai da zuciya ɗaya ne kuma ka halatto da Allah a zuciyarka kuma da gaske kake to Allah zai kawo maka mafita tunda ya tabbatar da man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard sai ce a ilahun Allah kalilan ma tadhkurun sai akwai wani Allah tare da Allah da kike yin wannan aikin ka shiga bala'i Allah ya kwaranye maka shi ka shiga cikin wata musiba Allah ya kwaranye maka shi ka shiga cikin wani kunci Allah ya kwaranye maka shi ina fata an gane kamar yadda wani yake bani labari yace suna cikin mota ne za su je tsaura auren wani abokin su yace bai yi dace ba a cikin motar bus ne yace duk mafi galibin mutanen da ke ciki sufaye ne yace sai tayan motar su ta fashe direba sai kuskure sai taka birki sai mota ta fara juyawa ta fara juya kamar za ta kife Allah bai kaddara ta kife ba yace sai ihu suke shei shei shei shei shei yace mota kuma bai bata daina ne juyawa ba ya ce malam sai na ji kawai kaiwa na mutanen ba za su halaka mu ya ce ina cewa inna lillahi wa inna ilai rajo ya ce da ƙarfi sai motar ta tsaya me ya kira kuma wa ya tsaye da motar ke yi me sa mai tsaye da motar ba ina ba ta hanga a ah, doshe to <laughs> kaga wannan tsantsan tawakkali inda yake kai mutum kenan ina ba ta an gane idan mutum ya dogara ga Allah to Allah subhanahu ta'ala yana datar da shi Allah ka datar da mu malam yace as-sadis hadisi shida an Umar radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروه بطانا rawahu tirmidiyu wa hadithun hasanun hadithi daga umar ɗan khafaf allah ya ƙara yadda a gare yace ya ce sallallahu alaihi sallam ya ƙul na ji ma'aikin allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana cewa lau annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulih da ku al'ummata kuna dogara da ubangiji makura na dogaro larazaqakum kama yarzuqu tsayin. da Allah ya azurta ku yadda yake azurta tsuntsu idan ya kwana a shekarsa yana tara abinci amma a safa zai tashi ba kuma ya kundun ko ina yake fita masula? ko in ya fita zai dawo kundunsa a cike har idan yana da 'ya'ya a ciki ya cika kundunsu kuma nasa a cike ko to inda kuna dogaro da ubangiji irin wannan dogaran to yadda Allah ke ciyar da tsuntsu haka zai dinga ciyar da ku kullum da izinin Allah ba za ka tashi ba abinci ba sai abin da Allah ya kaddara maka na jaraba ina fata an gane to sai ce taqdu khimasan tana wayi gari ba komai a ciki wata ruhu bitana kuma ta dawo yammaci cikinta a ciki wannan ruwayar ruwayar imamu tirmidhi sa'annan kuma akwai wata ruwaya ta biyu wanda imamu ahmad ya fitar da ita a cikin musnadinsa ya ce annakum sai zo da kuntum tawakkalu na alallahi. haqqa tawakkuli da kuɗin nan al'ummata kuna dogara ga ubangiji makura ta dogaro da Allah ya azabtar da ku wannan waye da ta zo da law annakum kuntum tatawakkaluna ala Allah Imam Ahmad ya rawaito sa haka Imam Ibn Majah ma ya rawaito wannan lafazi akwai kuma wani lafazi da har ila yau Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa akan cewa law kuntum tawakkalu tawakkaluna ala Allah haqq tawakkuli yarzaqakum kama yarzuqu da kuna dogaro ga ubangiji to da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta wato tsuntsu shi kuma ruwayan imamu tirmidhi ya zo da lau annakum kuntum tawakkaluna shi ma imamu tirmidhi ya zo da wannan ruwayar sannan la razaqakum kama yarzuqu tayr sannan akwai wata ruwaya ta imamu Ahmad ta uku shine law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli razaqakum kama yarzuqu tayr ba ku dinnan kuna dogara ga ubangiji kamar yanda tsuntsaye ke dogaro ga ubangiji to da Allah ya azarta ku kamar yanda yake azarta tsuntsu taghdu khimasa takan waye gari cikin ta ayaye wato an shafe ba komai abincin ka kare wata ruhu tsana kuma ta yi yammaci a cike saboda me me azurtawa ne ya azurta ta to ni da kai da muna dogara ga ubangiji to haka Allah zai dinga azurta mu abu ta ba komai mun Allah da Allah zai baka abin da zaka kawo wa iyali ka ciyar da su ina fata an gane wannan hadisi mana yace imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'insa kuma yace hadisi ne hasan da ruwaya sahihiya imamu tirmidhi ya fitar da shi ne a cikin abwabu zuhud an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babun fi tawakkuli ala Allah haka yazo da shi a cikin jami'insa sai malam yace ma'anahu abinda hadisin ne yake karantarwa na ma'ana shine tazhabu awwalun nahar khimasan tsuntsu yakan waye gari a farkon cekowan alfijiri gari wayewan gari zai wayi gari ba komai a cikinsa ai bamiratul butun cikin ba komai min aljui saboda yunwa shi za ka ga da sassafe za su fito suna ihu idan a gidanka ne kana zuba musu shinkafa gero ko acca ko dawa za ka ga kullum sai sun zo wurin sun fara kai wani lokaci ma su za su ta fi a daidai windo ina fata an gane akwai wata bayar Allah da na sani a Kwastin mudu mudu take zuba musu kullum a kofar gidanta kai da sassafe wani lokaci in bacci ya kama ta irin bayan sallah su ba a ta dan kwanta har kofar har daidai kunnan abin nan windan ta za su wasu tsaki ta kuka kya kya kya sai ta taso ta zuba musu suna gama kuma sai su tsaya a can to kaga irin wannan sai mutum ya samu aljanna ina fata an gane sai mutum ya samu aljanna hanyar samun aljanna na da yawa wani abin da ka rena sai ka ga dalilin ka Allah zai yafe maka kuma ya shiga cikin aljanna saboda manzo Allah ce kai cikin dukkan wani abu mai hanta ɗanye idan ka ciyar da shi ko ka shayar da shi da ke nan lalace mai akwai lada mai ɗimbin yawa ana iya samun rahamar ubangiji wata tana kiwon mage ta kulla magen bata bari ta ci abinci ba bata ba ta abinci ba har magen ta mutu saboda yunwa dalilin haka Allah shiga kanta karuwa kuwa ta sauka a cikin rijiya ta ibo ruwa a hukunta kare na lallage yana lasan danshin gefen rijiya ta zuba mai ruwa karuwa ce fa karen nan ya sha yana sha shi kenan dalilin wannan aikin da ta yi sai Allah ya yafe mata ya sa ta tuba daga karuwancin ya shiga aljanna haka shi ma wani mutumi shi ma ya irin wannan Allah ya yafe masa ya ce kai wannan karen lallai yadda wahala ta kai wahala na kishirwa shi ya kama wannan karen kamar yadda ya kama shi sai ya shiga ciki ya sa abin da ya fito da shi ya ba karen ya sha dalilin wannan Allah ya ji daɗin aikin ya yafe masa ya shigar da shi aljanna ina fata an gane saboda haka baka san hanyar da za ka samu dacewa ba an gane kisa aikin lada da hanyar samun lada ko mun kankanta sa kakkare na shi dan Allah ce ittaqi ittaqin nar walau bi ku ji tsoron wuta ko da da da dabino ne kakkare na shi nan mu ne haka muke reni da talakawonmu da masu kuɗin mu duk yawanci zani ne ta tadda mu je illa man rahima rabbu sai kaɗan daga cikin mu ina fata an gane talaka zaka ji a ce ma shi talaka ne me yake da shi da zai yi amma ka je kasar laraba sai ka ga talaka ne amma zai zo da abu yana so ya samu lada musamman a lokacin azumi kaga kamar yadda layin nan yake yadda talakawa suke yi da angu a anguwanni larabawa shine kowa zai fito da dadduma zai shimfiɗa wancan mai gidan nan zai fito da abincinsa duk abin da ke da shi talaka ma zai dan fito da dan tashi kuma yana so kowa ya ci to su da yake babu jiji da kai babu isa babu kaza sai ka gaze in aka zo za a ci na wannan za a ci na wannan za a ci na wannan wani ina gani a Najeriya idan ya kawo in wani ya kalla za su kalli juna su kwashe da dariya in Najeriya kenan shi bai yi alkhairi ba amma kuma me in wani ya yi shi kuma me sai fara surutu wallahi abin takaici ne zaka ga yadda mutanen mu suke yi ba zan manta ba 2005 muna bakin darin tauhid yaran nan masu raba haramai haramaini sharifai ne sai a makka suka zo suna rabawa akwai wani mutumi daga darin tauhid ya fito ta san a lokacin darin tauhid ne the best hotel a lokacin sauran hilton da waye duk ba a gina su ba ana abin nan ɗinsu nan yawanci 'yan najeriya ne a ciki sai sanatoci da 'yan masu fasa assembly da sauransu yana jifa yana ce ma wani kunne na dai a lokacin na kasa tunawa riyal dubu ɗaya ne ya ce yake biya daily ko ko dala dubu ɗaya shi ne dai na dai biya ce yana bada ya ce kwana ya rage mai yana dubu zai bada yana fata an gane riyal dubu ɗaya ne ban rike ba ko dala dubu ɗaya ne shi ne ban rike ba a lokacin yaron nan da suke raba abin nan ana zuwa daidai kansa sai abin ya kare kasan me yayi sai abin da kai sai ce kai yaro sai ana wani haƙi ba za ka bani bane ba kuma basket ɗinsa fa cike da apple da waye da sauransu ya ajiye ya lullube shi da abin lullubewa kuma yana jiran banza baki yana jiran baki shi kuma nashi bai cewa mutane bismillah ba sai ga wasu ƴan sudan suka zo kusa da shi suka zauna suka dan buke safaran su haka suka aje abin nan din suka ce faddali akhi suna cewa yazo ya ci shi kuma ga nashi ya dan taba sai ƙara juyawa nace kai dan Najeriya greediness dan dan Najeriya ya wuce yanda kake tsammani kuma ga kudin sa shi wato baya barin in ya ga banza har tsama yake a na Najeriya kenan <laughs> Allah ya samu dace eh, abin da kai ne to abin da mutanen mu ke yi kenan Allah dai ka shigar da mu Allah kuma ka ba mu ikon ba daga irin wa'annan kurakuran malam yace yarji'u akhirun nahar bi sana kuma tana dawowa a ƙarshen yini ta a cike ai mamlu'a ko mumtali'a mumtali'atul butun ta a cike yake saboda ta ci abinci ta koshi Allah ke yiwa wa tsuntsu to ni ma da kai idan muka dogara ga Allah haka Allah zai dinga ciyar da mu yadda ya ciyar da tsuntsu nan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu insha Allah subhanahu wataala a majalisi na gaba sai mu daura daga wannan gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am na'am eh na'am ko ya koma gidan shi mun yi sallah da sai ya gina a gidan shi sai ya ki zuwa masallaci wannan ba daidai bane a wajen in ka zo sallah ba ruwan Allah kai mai kuɗi ne ko talaka ne ko kai ka fi kowa tsiya cewa kila sai ka fi shi daraja a wurin Allah kuma ko shi din mai kuɗin idan ya fika tsoron Allah sai fika daraja a wurin Allah Allah baya duba riganka ko kyawun jikinka ko fuskanka Allah yana duba zuciyarka da aikinka ina fata an gane eh ana samu wasu kamar yadda talakawan ma haka ana samun aka shi ka ganshi talaka ne tajik kuma ga bala'in girman kai irin su ne ce Allah ba zai kalle shi da idan rama ba ba zai tsarkake shi ba kuma ba zai mai magana ba kuma yana da azaba mai raɗaɗi shi ne ce ailun mustakbirun talaka ne girman kai ina fata an gani saboda bai da abin da zai girman kai shi dama dama wancan yana da kuɗin ko daman gudun ne dan sa shi girman kai dama abu ukun nan ko hudu shi ke sa mutum girman kai ko dai mulki ko sarauta ko ko me ko dukiya ko ilimi to shi bai da ko daya Ka girman kan me zai ina fata an gane yana daga cikin kuskure da mutane suke yi akan samu wasu ina fata an gane kuma dukkan mace ka duba zaka ga yawanci mu bakake muna da irin wannan dabi'a ta da abin nan jinjina su kuma farare abin da aka fitine su da shi shine kyamun baki kyamun bakin fata in ka zo karaba wani zai janye kafansa saboda yana ganin kamar in ka taba shi ka shafa mai baki Allah cikin fatan nan ko Allah ne kadai ke son shi shine halice shi amma in ka a duniya zaka da bambanci ba wanda ke kaunan abin nan wani ba zai hada kafa da kai ba zai iya zagin ka eh, saboda yana ganin kawai abin nan ne to amma kuma sun fi mu saukin kai su suna da saukin kai inda zai yi ba daidai ba ka nuna mai wallahi zai sauka amma mutumin yayi ba daidai ba amma kuma ba zai sauka ba kuma ya hada ma da ashariya wannan sai dan Najeriya da eh, shi nake irin wannan ɗabi'a Allah da ya shirya da mu ya ba mu ikon tausasa zakatan mu gyara ɗabi'un mu saboda yana daga cikin abin da yake daga darajar mutum kyawawan ɗabi'u kuma manzo Allah ya ce dalilin kyawawan ɗabi'u za a dinga baka dukkan kowace rana ladan azumin kana fa'awa kaman kullum kana azumi sannan kuma duk dare kana kiyamul layli ina ka samu irin wannan darajar ce kyakkyawan dabi'a shi ce kai mutum irin wannan darajar ko da baya yin kiyamun lailin ko ba na ce ka daina lailin ba ne fa a ko da baya yi an gane kuma sai ya kiyaye yana da kyawawan ɗabi'a sai je ba wanda za ka ji ya kushe shi sai dai a ce kai wani ma Allah san baka to wannan mutumin manzala ce za a dinga rubuta masa ladan azumi kowanne wani kiyamar lairi dare aka gaba karamin daraja zai samu a wurin Allah ba shi sa manzala ce ma min shay'in asqalu fil mizan bisul husnul khuluq babu abin da ke da nauyi a ma'auni a gobe kiyama a wurin Allah kamar kyawawan ɗabi'u haƙƙin Allah da haƙƙin ɗan adam kaga wannan shine abin da muke lakin shine abin da muke lakin to idan mutum ya yi ƙoƙari ya a cikin tsawawan ɗabi'u sai ka ga masha Allah kuma in ya mutu sai ka ga a duniya kare na shi amma a lahira ka ga yadda a duniya ke cewa san jiyare ne ko su wane da wane haka ma aljanna akwai jiyaren aljanna eh annabawa kenan da bayan Allah sahabbai to in ka yi aiki shine ka tafi can wani yadda ka je a duniya in ka daga kai kana hango taurari a sama ko haka shi ma aljannan sai na ɗan koli darajar ku ba ɗaya bane a wurin Allah to shi yasa ba zai yi ka je ba kuma ranku da ɓaci saboda ba ɓacin rai a aljanna sai dai a haɗa a kasuwa aljanna a haɗa a kasuwa shi kenan sai a tattauna saboda aljannan ku ba ɗaya bane kuma aljanna ba bakin ciki ba hasada ba kwafi ba kyashi saboda haka sai dai ku haɗa a kasuwan aljanna a tuna da juna ina wane ina wane sai ce ka gan shi sai ce ban gan shi ba to ina yake yana ɗaga kai sai ya gan shi can ga shi can a wuta kamar yadda in an haɗu an ba da bayan shekara ashirin ko talatin ana tunawa da juna ko nawa ne ka tuna muna firamare kaza za ko haka shi ma a aljanna za a ita tunawa da duniya aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qalu inna kunna kablu fi alina mushfiqin famanna Allahu alaina wa qana 'adhab as-samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim Allah ka sa mu cikin su saboda haka aiki ne za mu yi tukuru sannan mu samu irin wannan daraja ka sa mu cikin irin wannan bayi kuma ka sa mana daga cikin ƙattattun bayin sa'annan ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu mu zama dan muna daga cikin masu kyawawan ɗabi'u wanda zai ɗaukaka mu a aljannar firdausi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan musibar da muke fuskanta a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka yaye mana ka tausaya mana ka gafarta mana zanuban mu ka yaye mana duk wani kunci da muke ciki da talauci da kunci da damuwa Allah ka yaye mana abin da zai zama mana alkhairi ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da shi a wannan a ƙasa da muke rayuwa kuma ka ba mu ikon tuba daga laifuffukanmu da kuma ƙaunar ƙasar don mu samu daman ɗaukaka ƙasar da wuce darajar da take a ciki don babu ƙaunar ƙasar bayan da za a yi mu iya yada alkhairi a cikinta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk